أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري those um, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardar Allah ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da yake gudana a cikin wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta bango a cikin wannan gari na son yau mun zauna majalisi na bakwai saboda da majalisi ɗaya da muka samu muna tara ga watan ramadan haka ne na ga kun kalla ko kuskure tara ga watan ramadan shekarun hijira 1438 Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ayyukanmu ya tausaya mana ya ji kanmu ya lullube mu da ramarsa muna cikin suratul Luqman mun tsaya akan aya ta 20 sai dai za mu biyo ta kanta alam tara anna allaha sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi alam asbaqa alaykum ni'ama anna allaha sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaqa الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله سبحانه وتعالى yana fadakar da bayansa halittunsa akan ni'imomin da ya ni'imta musu a wannan rayuwa ta duniya da kuma ni'imar da ya tanada musu ta lahira. domin ya yi magana a kan ni'ima wacce take zahira da baɗina ni'imar duniya ita ce zahira a wajenmu yanzu niman lahira ita ce baɗina Nimar da mutane suke gani su ce lalle an haɗu da ni'ima babu kamar mutum ya ga ainihin ya samu kuɗi yana da walwala yana da lafiya yana da mukami sai a ce kai ne Allah ya ni'imta shi to babban nima dai babu kamar addinin musulunci da imani a ce mutum yana da imani ko da ba ya da komi ba ya da yanda zai yi bai da lafiya inda yana da imani to ya samu babban nima. ni'ima ce wacce take koyayya lokacin jin daɗinta yana tafi insha Allah to wannan aya tana gargadinmu ne akan ni'ima wacce take zahira da baɗina kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi al'amuransa akwai abin da yake fai akwai wanda yake boye akwai ilimin da ya bar wa kansa wanda ake ce da shi ghaibu akwai wanda yake bayyane wanda ake ce da shi zahiri to Allah mai girma da daukaka ya yi bayansa ya halicce su ya yi musu ni'imomi daban-daban wasu ni'imomin ana gani waɗansu kuma ba a ganinsu yana daga cikin ni'imomi na zahiri ka ga mutum kyakkyawa Allah ya halicce shi lafiyarsa kalau yana da hankali yana da dukiya yana da matsayi gashi ba mummuna ba a sura kaga wannan ba ƙaramin nima ba ce amma ni'ima ce ta zahiri watakila can ciki din bai da imani kaga ya samu ta fili kawai amma a boye bai samu ni'ima ba tun da kafiri ne ko kuma fasiki munafiki amma idan aka ce mutum ko da mummunan ne a sura ko da talaka ne bai da dukiya amma zuciyarsa cike da imani to wannan ya samu ainihin ni'ima babba wacce take boyayya lalle Allah subhanahu wa ta'ala babban nimar da duk ya maka in bai lullube ma zuciya da imani ba to akwai ragowa inna fil jasadi mudga idza salahat Salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa Allah ka ni'imta muka lullube mana zukatanmu da imani karina mana zukatanmu da imani shi yasa yace alam tarau lokacin da muka ce wa malam an kwana alamtara mu ne muka yi kuskure maimakon mu ce alamtarau ko alamtara alamtarau shin bakwa gani ne da idanon tunaninku da idanon basira da kuma ido na gani laha cewa allah sakkara lakum ya fore muku ma fi samawati abubuwan da suke cikin samai duka forewa ce da Allah ya yi wa wayannan abubuwa don bayansa su amfana ya fore mana rana a sama take don mu amfana ya fore mana wata a sama yake don mu amfana ya fore mana taurari a sama suke don mu amfana ya fore mana ruwan sama mai saukowa daga sama ya saukar mana da ni'imar lafiya da iska da muke shaka duka Allah yana keto da su daga sama suna saukowa zuwa ga bayinsa don su amfana Allah ya ce don amfanin bayansa, wa ma fil ardi haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fore muku abubuwan da suke cikin ƙasa don amfanin kanku akwai tafkuna akwai ƙoramai akwai tekuna akwai koguna akwai ainihin kwazazzabai akwai tuddai akwai fadamu duk kowanne kuma yana da amfanin da ɗan adam yake amfana da shi kowanne idan da babu shi akwai tawaya sai ka ga an samu itatuwa an samu ciyayi an samu nau'in abubuwa da suke ainihin samu yan adam ɗin kenan suke samu daga ƙasa ga mu'adanai gefen abin da ya shafi dukiya da sauran abubuwan da suke amfani da shi na magunguna duka daga ƙasa ake samu magungunan da suke maganin sauran cututtuka duka Allah ne ya fore mana su muke samun su dalilin irin abubuwan da ƙasa take tsirar mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa azbaga alaiku wa asbaga alaikum ni'amahu Allah fa ya rina ku ya lullube ku da nimarsa zahiratan wa batinatan tabayya ne da taboyi Allah ya ba ku nima wanda take a fili ga kuma nima wacce take ɓoye. wannan nima ta fili wanda muke gani kenan arzikin duniya ka zo ka kewaye wani wuri naka ne ka gina shi ka yi ɗakuna ka yi shimfidu ka kewaye ka je ka rika kwantawa ciki da kai da iyalanka ko ina ka je ka dawo nan ne gidanka wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce sannan kuma in ka je daji ka huta, sai ka ji dajin nan fa ba wurin zaman ɗan adam ba ne kana shigowa gari sai ka ga gari ne cikin mutane ‘yan uwanka ba karaman nima ba a cikin garin ma kuma ka tafi gidanka unguwarku sannan a unguwarku ma ka tafi gidanka ba karaman nima ba ko da garin ne ka shigo in garin wasu ne kana bako baka san inda za ka ba wannan ba karaman nima Allah yi wa dan adam ba to haka kuma in an zo wajen nima baɗina ranar da kaje ka mutuwa ta zo wa mutum ya bar ainihin duniya yana fadawa kabari in Allah ya taimake shi sai ya tarda ni'ima aikin da ya aikata sai ya tarbe shi sai kaga ka samu abokin ɗebe kewa haka kuma idan aka taso daga kabari daga barzahu kenan za a tafi filin tashin alkiyama sai aikin ka kyakkyawa ya sabe ka sai ya taimaka maka zuwa filin tashin alkiyama a ma sai ka samu sauki wajen hisabi sai a ɗebe ka kuma a tafi unguwarku da kai gidan aljanna a unguwarku kuma a sa ka gidanka na aljanna ka tar da iyalanka na gidan aljanna wannan nima baɗina ɓoyayya kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya san da ita amma kai yanzu baka santa ba me ake nema ka yi kokari ka gode wa waɗannan nimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wanda kake ganin su don ka dace da waccan nima wanda ba ka ganinta Allah ka taimake mu kamar yadda ɗan adam yake so a nan yana da gida yana da iyali ya kamata a ce ya fi son haka a gidan aljanna ya fi son haka a lahira don babu inda ake samun matsala ta zama matsala tabbatatta kamar ka je lahira baka da masauki kyakkyawa Allah Ubangiji ya kare mu to irin waɗannan ni'imomi Allah ne yake rina su ga 'yan adam musamman ma rini irin na imani sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wannan rini sai Allah in Allah bai rina maka zuciya da imani ba to babu yanda za a yi ko ka so ka zama mumini za ka gwada ka gwada ka gwada a hanya za ka kasa ba za ka iya ba amma in Allah ne ya rina maka zuciyarka duk yanda za a yi duk za ka same ka cikin masu imani Allah Ubangiji ka rina mana zukata da imani Allah ka lullube mu da son Allah da son manzon Allah da son littafin Allah da son sunnar manzon Allah da kuma tabbata akan addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi duk da haka irin wannan nimomi da aka lissafa a wannan aya akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda za ka ji yana jayayya cikin addinin Allah shi jayayya yake yi don me Allah zai ce a yi kaza don me Allah zai hana shi yin kaza don me za a ce kaza in kaza ne ai bai kamata ba ai da kaza yujadilu yana ta jayayya fillahi cikin abin da ya shafi dokar Allah ko aikin Allah ko kuma a'a addinin Allah ko bayin Allah managarta masu bin Allah sai ka gana jayayya da shi bi ilmin kuma ba wada ilimi da yake da shi ba wai da dalilai yake kawowa ba hmm, haka nan kawai son zuciya Allah ya sauke wala hudan babu wata shari'a da ya samu wala kitabin babu wani littafi da yake budawa ya karanta munirin wanda yake haskaka masa ya hango irin wayannan abubuwa da yake cewa sun fi da su aka yi da ya fi. ai yanzu bai kamata ce kamar wannan zamanin namu za a yi kaza ba to akwai wahayin da ya sauka ka gaya maka haka babu to ai tunda babu to ka bi kawai abin da Allah ya tabbatar shi ya fi maka sauki domin Allah ya fi ka sanin zamanin da kake ciki ya fi ka sanin wancan zamanin da bakka ciki da ya fi ka sanin kuma zamanin da zai zo shi ya sa ya dunkule zamun nan gaba ɗaya yi musu littafin da zai dace da su ya yi musu shari'ar da ta dace da su ya yi musu ƙa'idodin tafiya a kai wanda in sun tafi a kai su tsira in sun kuskure su rubta Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan amma kai yanzu ka samu ɗan ƙaramin ainihin tunaninka har za ka ce za ka yi wa Allah gyara Allah ka kare mu Allah ya ce babu wata shari'a da yake da ita babu wani littafi munir mai haskaka masa wanda in ya duba zai ce eh to aya aya kaza ne na gani ko kuma fassarar aya kaza da manzon Allah ya faɗi hadisi kaza na gani babu sai dai ya tuna kawai ya ce haka dai ya kamata to Allah ka raba mu da haka ya kamata ya kamata a ce mu riƙe haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce shine addini sai Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u a bi littafin Allah a zo a bi manzon da Allah ya aiko don a dace zuwa gidan Allah mai rahama ya sa jin kai ya lullube mu mu samu aljanna sai ce kai wannan doguwar hanyar ka rabu da ita wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku zo mu bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal sam nattabi'u mu kan bi za mu yi me za mu bi ma wajadana alaihi Abun abunda muka tarda ubanninmu a kai mu shi za mu bi ba za mu bar al'adar iyayenmu da kakanni ba ba za mu bar addinin iyayenmu da kakanni ba kuma ba za mu saba musu ba muna nan tare da su a ɗabi'a muna nan tare da su a addinance Allah ya sauƙaƙe mutum ya ce wai abin da ya tar da babansa yana yi ko ma mai kyau ne ko mara kyau ne wai shi zai tsaya a kai wannan taɓewa ce asara ne ko shakka babu in ka tar da babanka yana kan abu mai kyau to ka bi shi amma in ka tar da shi ba a kan abu mai kyau ba in ka bi shi fa to ka bata kun Allah ya sauƙi to irin su ne an ce musu ku zo a bi littafin Allah ku zo ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da muke yi al'ada ne mu bar shi mu dawo mu bi littafin Allah sai su ce sam nattabi mu kam za mu bi ma na alaihi aba'ana abinda muka tarda ubanninmu a kai. Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir ko da ubannin naku shaidan ne ya yi musu ilhamar wannan al'adar da suke yi ko da shaidan ne ya yi musu ilhamar wannan addinin yana kiransu zuwa ga azaba zuwa ga wuta mai tsananin kuna sai ku bi su kuma ku je ku fada wannan wuta ku kone tare da su wannan tambaya ce daga Allah awalau na shaidanu ko da shaidan ne ya kasance ya uhum yake kiransu ila azabi sa'iri zuwa ga azabar wuta kuma sai ku amsa musu sai ku bi su tare da su ku je ku kone Allah ne fa nan yake kira su kuma can al'adunsu shaidan ne yake kira yanzu ashe sai ku fifita kiran shaidan akan kiran Allah don dai kawai babanka ya amsa wa shaidan kai ma sai ka amsa mishi dan babanka ya gi amsa wa Allah kai ma sai ka ce ba za ka amsa masa ba don babanka ya ƙi bin manzon Allah kai ma sai ka ce ba za ka bi ba akwai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala shi shi yi halitta uba aihuwa yi don haka babu yanda za a yi wanda yi halitta a ce wanda ya aihu ya fi shi Allah ya kare mu Allah ubangiji ya sa mana fahimta don haka babu mai tsira babu mai samun cin nasara sai wanda ya sallama wa Allah al'amarinsa gaba ɗaya duk abin da ya same ka ka sallama wa Allah kar ka sallama al'amarinka ga wani Allah ka zama bawan wani Allah duk lokacin da aka ce ka fifita aikin wani akan na Allah to ka ainihin wato yi wa Allah ka tawaye da ya halicce ka ka miƙa wa al'amarinka wani Allah ka koma bawan wani Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatil umur wa ila Allah aqibatul umur ce wa man yuslim wajhahu ila Allah duk mutumin da ya mika al'amarinsa ya sallama al'amarinsa ila Allah zuwa ga Allah shi kam sai abinda Allah yayi yi da shi sai abinda Allah ya ce masa sai umarnin umarnin Allah zai bi sai hani daga ubangiji shine hani a wajensa to wa huwa muhsinun sannan kuma yana mai gyara ibadarsa yana bauta wa Allah tsakaninsa da Allah kamar yana ganin Allah shine ihsani ya abudu rabbahu yara. yarahu tamsaka bil urwatil wusqa Allah yace to wannan hakika yayi riko da ainihin alƙawalin Allah mai karfi igiyar da Allah yace ayi riko da ita to yayi riko da ita domin Allah ya ce wa simo bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al lam fisama laha duk mutumin da ya kafurce wa dagutu dagutu shine wanda zai kawo maka doka sai ce ka bar ta Allah ka bi nashi ko babanka ne ko yayanka ko sarkinka ne ko malaminka ko mai ku ko shugaban garinku ko mawaye in dai har zai kafa maka doka sabanin ta Allah sai ka bar ta Allah ka bi tasa to shikenan ya zama dagutu abunka sai Allah ya ce wa man yakfur bi daguti wa yu'min billahi duk wanda ya kafurce wa dagut ya bi Allah yayi imani da shi to faqadis tamsaka bil urwatil wusqa hakika yayi riko da wannan ainihin igiya ta alkawari tsakaninsa da Allah lan sama laha wanda kuma ba za ta yanke ba don Allah baya saba alkawari ya ce in ka bauta masa shi kadai shi kuma ya yi alkawarin ya saka cikin aljanna domin dama ya ce haƙƙin bayi a kaina shi ne haƙƙina a kan bayina su bauta mini ni kadai kada su yi min shirka su a kaina ni kuma in ba su gidan aljanna ba zan azabtar da su ba to duk mutumin da ya butulce wa tsawagi ya yi imani da mahaliccinsa to shi ne yake kan wannan ainihin alkawali kuma shi ne yake rungume da wannan igiya wanda kuma ba za ta tsinke ba shi yasa Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur kuma wajen Allah ƙarshen dukkan al'amurra za a karkare su a nan kan ba ana ta rikici ba wannan ya ce a su ne kan gaskiya a kai su ne ƙarya a kai ba daidai suke yi ba to ƙarshe fa za a tattara a koma gun Allah a nan ne za a bambanta ainihin fari da baki a nan ne za a bambanta duhu da haske anan ne za a bambanta ƙarya da gaskiya anan ne za a gane na Allah a gane na shaidan ilallahi wajen Allah ne aqibatul umur umur ƙarshen duk al'amurra nan za a yi ta rikici a gama amma ƙarshen inda za a warware rikicin a gaban Allah ne kuma Allah ya yi alkawarin wanda ya riko da shi shine nasa wanda duk ya watsar da shi ya kama al'ada ko ɗawagiti ko son zuciya shi kuma a rannan zai ga tonon asiri duk matsayinsa duk mukaminsa duk girmansa duk arzikinsa a rannan zai ga wulakanci domin tashin alkiyama wulaƙanta bayi take yi kuma darajta bayi take yi wayansu a wulaƙanta su wayansu a darajta su kafiratun rafiya. tana rushe darajar wayansu su zamanto ba kowa ba da a duniya kuma su ne wani abu a ɗaukaka darajar wayansu wayanda da a duniya ana gaba komi ba ne saboda mai saboda sun rayu akan gaskiya sun rayu akan riko da addinin Allah na gaskiya don haka a duniya sai suka shiga matsala suka shiga ainihin wato damuwa amma a nan yau ga shi Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka darajarsu an kimanta su an nuna karamcinsu don me inna aka akaramakum inda Allahi a rannan ne za ta yi aiki mai girma da kima da karama a wajen Allah wanda ya fi takawa to a rannan masu takawa rannan ne za a ga darajarsu Allah ubangiji ka sa mana takawa shi yasa ce inna khairaz zadi takawa mafi ficin guzuri duka da ɗan adam ya kamata a ce yana tare da shi a kullum babu kamar takawa idan ka rasa takawa to ka rasa addini domin za ka iya yin komi na sabawa Allah in ba ta gawa a zuciyarka Allah Ubangiji ka arzuta mu da takawa Allah ya ce wa man kafara wa man kafara fala ya ka kufuru hmm. ilaina marji'u mutumin da ya kafurce bayan waɗannan dalilai da misalai da kwatance da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayansa, to kai mai wa'azi, ko kai mai son addini don duk mai son addini bai so ya ga an kafurcewa Allah. Duk wanda yake wa'azi ya fi so ya ga an gane. to babban wanda yake da imani mai addini da shugaban masu wazi duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kidab din maganar sai ta faro daga kansa aka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa man kafara duk wanda ka ga ya kafurcewa wannan sako naka to fala yuhzin ka kufruhu kada kafurcin ya bakanta maka rai sakamakon akansa zai kare idan da ka zo ka isar da saƙon nan ka koma duk duniya ba wanda ya yi imani ladanka yana nan cikakki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce an nuna masa annabawa da al'ummunsu gaba ɗaya ya ga wani annabi bai wuce mutum ɗaya ne ya bi shi ba tun da ya zo yana wazi har ya gama annabci wani mutum biyu wani bai wuce 'yan jama'a haka ba wani ma babu wanda ya yi imani da shi amma ya taho a matsayinsa na manzo mursali Allah bai rage masa kimarsa da komi ba ladansa kuma yana nan cikakke to don haka don kayi wa'azi wani ya kangare kar ka yi bakin ciki a kafurcin nasa ne sakamakon shi za a wa kai dai ka yi abin da Allah ya ce ka idan ka kisar da sako ko kai fushi don ba a yadda to anan ne za a ce kai kuma ka laifi don haka wa man kafara wanda ya butulce ya kafurce fala ka kufuruhu kafurcin sakar ya bakanta ma rai ilaina wajenmu ne ne marji'uhum makomarsu take duk inda mutum ya kai ga kangarewa dai ba zai koma wani lungun da babun Allah ba dole zai koma wajen Allah don babu wanda zai iya karkacewa ya kaucewa komawa Allah dole zai komawa Allah ilaina wajenmu ne ne marji'uhum makomarsu yake fanunabbi'uhum kuma za mu labarta musu mu ba su labari bima amilu game da abin da suka aikata inna Allah lallai Allah alimun masani yake kuma ya kai a ce masa masani li zati suduri game da abin da kirji ya boye zuciyarka abin da ta boye ba ta faɗi ba Allah ya ce ya san shi to ai ba sai an gaya maka ya san aikinka na fili ba min babi aula ya ce Allah shi masanin abin da zuciya ta ɓoye ne to yaya kuma abin da gaba ta aikata a ce Allah bai sani ba to ai Allah ya sani in kana aiki in ya dace da wanda ya turo a yi to ya sani lallai aikinsa kake yi in kuma kana aikin da ya saba wa wanda ya aiko manzonsa da shi ya san ba aikinsa kake yi ba kana aiki ne na al'ada kana aiki ne na ilhamar shaidanu ko shaidan don haka zuciyar ma in ta ayyana Allah ya sani balle aikin da ka aikata don haka yan uwa musulmi yana da kyau duk aikin da za ka yi ka gyara niyyar ciki tukunna kafin ka zo ka yi aiki a waje kuma aikin ka tabbatar da ya yi mutaba da sakon da aka aiko manzon Allah da shi ba wai ya yi mutaba da abin da garin suke yi ba wannan shine abin da yake damun mutane to ai garin nan haka ake yi yanzu idan ka zo ka ce ba za ka yi ba ka shiga bakin jini kenan to bakin jinin duniya ko ba wani abu bane insha Allah bakin jini yana gaba yanzu gidanmu haka ake yi idan na zo na yi fuce ni kadai kuma zan yi bakin jini kuma za a ce ma ni kwata-kwata ba ni da kirki dole in bi tun da al'adar gidanmu ne to lalle ko rana tana zuwa da za ka rena kanka ka rena gidan nan ai babu abun da ya fi kyau ka yi alfahari da shi ba shakka dole in bi tunda haka Allah ya saukar a littafi ba shakka dole in bi tunda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to wannan shine addini wannan shine riko da abunda ba zai tsinke ba amma duk abunda da kai riko da shi sabanin wayannan abubuwa guda biyu to ka rike abu mai tsinkewa kuma zai maka amfani ba Allah madaukakin sarki yana tausaya wa bayinsa fa shi yasa yake saukar da irin waɗannan ayoyi shi yake gargada yasa yake gargadan mutane kada su rinka bin wani abu wanda ba nasa ba don kar je lahira su ce za su kafa wa Allah hujja da haka don yanzu babu wata hujja da ɗan adam zai kafa wa Allah an aiko manzanni manzanni sun isar da sabo sun bar magada malamai na sunna suna nan suna tawazi ba su ɓoye komi ba kuma ba sa tsoro ba sa shakka suna gaya wa mutane gaskiya Allah kuma ya gama yanke hukuncin cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lizzalimin nara wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama yayi kafurci illa iyaka dai Allah ya tanadawa dukkan kaburi akwai wutarsa inda zai je ya dawwama kuma ta ishe shi azabtuwa Allah ka kare mu to shine Allah madaukakin sarki anan yace lalle shi Allah masanin abin da ke cikin zukata ne ba ma abin da yake fili ba sai yace numatihum qalilan tum mutane suna yin abun da suka ga dama ko to kada ya dame ka numatti'uhum za mu ɗan jiyar da su daɗin duniya ne kalilan kaɗan watakila ga ka ce ka ya dare ni tunda na tashi gadon arziki nayi ban taɓa gani jin talauci ba akwai wani wanda ya taba yin basa da ake cewa ko amerika ya dawo a airport yan jarida suna tambayan shi ka taba saduwa da matsala tun da kake ce kai shi kam tun da yake bai taba ganin matsala ba a ce dai yau gashi cikin talauci ya rasa yadda zai sai sau ɗaya sau eh ya taba sauka wai a wace ƙasa ne da kuɗi kafin ya yi canji ya samu kuɗin wannan ƙasar ya samu matsala Na da nashi eh wai kafin ya canja wannan kuɗin su koma na waccan ƙasar nan ne ya san ya samu matsala a wancan lokacin da dadewa ne tun ina jin lokacin baban gida ne ka san lokacin irin yanayin mu'amalar kudade bai zo da sauki kamar yanzu ba ya ce anan ne ya san matsala ya ce don shi tun yana yaro ma a gidansu a doki ake kai shi firamare a doki yake zuwa firamare a kan doki ne shimfiɗa to yanzu kuma an shimfide shi duniya ke sauri. numatihum za mu ɗan ba su jin daɗi ƙalilan kaɗan sun mana ruhum sannan sai mu tilasta musu dole ko sun ko sun so su mu tirsasa su ila azabin ghalizi zuwa ga azaba kakkaura azabar fa azaba ce wanda ta kai har Allah ya kira ta mai kauri don azaba ce da ba ta da bango wanda za a ce an ƙure ta ta ƙare kullum gaba-gaba take yi musiba karuwa yake a ciki kuma ba a sabawa da ita domin kullum launin zafin canjawa yake ba za a barka a zafi kala ɗaya ba wanda jikin zai saba irin zafin da za a yi ma an anjima za ka ji ya canja da naɗazu, zo balle ma a ce ka saba da na zo har ka zo kana numfasawa daidai babu don ba mutuwa ba rayuwa la ya mutu fiha hawa la ya haya Allah ya kare mu sai Allah ya ce

masu bautar wani Allah waɗanda suka kangare da saƙon nan da ka zo da shi idan da za ka tsare suka tambaye suka ce musu man kalabar samawati wal wai shin wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa la ya Allah da cewa za su yi Allah ne ba wanda zai ce gunkinsa ne yi sama gunkinsa ne yi ƙasa zai ce Allah ne ya yi sama ya yi ƙasa sun san da wannan to in dai har sun ba da wannan amsa bul kai kuma ka ce to alhamdulillah godiya ta tabbatar wa Allah bal aksaruhum la ya'lamuna yawancin su ba su da ilimi ba su da sani jahilai ne jagoranta su kawai ake yi wallahi da yawa akwai waɗanda jansu su ake cikin duhu ake ɗora su a kan ɓata su kuma suna bi ki duk inda aka yi da su ki suna tabi Allah ya kare mu wallahi kai koyi koyi irin na makanta ba ƙaramin ɓata ba ne haka kawai kai wai ba za ka bincika ba ba za ka bi diddigi ba haka kawai duk inda aka inji za ka wai canza ka wannan asara ce hankalin da Allah ya ma bai ma amfani ba kai ba za ka yi karatu ba kai ba za ka yi binciken addini ka ba wai kai kana nan kana jira kawai sai yanda aka yi da kai kai tun da wani ne ya faɗi ta zauna ba aya ba hadisi amma ta zauna babba ai girma a wajen Allah yake ne mai kafa dokar da bata tashi amma duk girman mutum in dai ba dokar daga Qur'ani ya ciro ta ya baka ba ba daga hadisin manzon Allah ya ciro ya baka ba ba daga tarihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aikin banza ne wallahi to amma ina mutane yawanci haka suke bi kawai cikin jahilci Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma alhali mallakar sama da mallakar ƙasa duk na Allah ne babu wani mai mukamin da yake mallake da sama da ƙasa kuma babu wanda yake da mallakar jahannama babu wanda yake mallakar aljanna duk wayannan abubuwa Allah ne yake da mallake da su kuma bayinsa ne kuma shi ya san abin da ya kamata ya ce a yi shi ya san wanda bai kamata ba kuma ya hana sannan wani ya zo shi kuma ya ce ga nasa sannan ku saboda tsabar jahilci sai ku bi nashin ku bar na Allah Allah ya ce lillahi lillahi ma sama abubuwan da suke cikin sammai duka na Allah ne kowa mala'ikan da duk ka sani banda baka sani ba don akwai wanda kake jin sunayensu sauran baka san su ba suna nan dankam la junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi da irin abubuwan da sama ta kumsa na ni'imomi da azaba duk suna nan kumshe cikin sama duk kuma na Allah ne kayan Allah ne shi yake sarrafa su yanda ya so wal ard haka nan kuma ƙasa duk abin da ke cikinta na ni'ima da azaba da kayan more rayuwa duk gaba ɗaya na Allah ne Allah ne ya aji abunsa kuma shi yake sarrafa shi yanda ya so inna Allah lalle Allah huwal kai ashe shine mawadaci duk wani wanda ba Allah ba fakiri ne mabukaci ne yana da bukata a gun Allah alhamidu Allah shi shine abun godiya duk wani wanda za ka gode masa ya kamata ka fara da Allah ko kyauta wani ya maka ya kamata ka ce alhamdulillah summa sannan fulan ka gode wa Allah sannan ka gode wa wani domin Allah ne ya tirsasa wani ya hore masa baiwa ta son yayi kyauta har ya maka don haka babu wanda za a ce ne alhamidu cikakke sai Allah babu wanda yake alanganiyu cikakken mawadaci sai Allah kowa mabukaci ne amma Allah bai bukata bin kowa ka duba dai ka gani yanda duk matsayi yake a ƙasar ku babu kamar shugaban ƙasa sai a ce maka wata rana yana nan yana neman wanda zai bashi maganin tari tari yake ya dame shi yana nema a bashi maganin tari ya warke tari ba eh? kaga wannan ai akwai nafasu ko Allah subhanahu wata'ala shine mawadacin da baya bukata gun kowa baya cewa abu kaza babu ina wa zai taimake ni amma duk matsayin ka za nemi taimako a gugguni duk sarautar ka za nemi taimako duk dukiyar ka za nemi taimako amma Allah bai neman taimako gun kowa godadde ne ko ka gode masa ko kar ka gode masa shi godadde ne Allah ya taimake mu da gode wa Allah Allah ya taimake mu da dogaro da Allah da yarda da dokokinsa na'am ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده shajaratin aqlamu da a ce duk tsinkayen da suke bayan ƙasa da itatuwa gaba ɗaya a maida su a su zama alƙalumma saboda za a yi rubutu a maida duk wani tsinke da icce a faffaskare su gaba ɗaya a tsatsaga su a da su alƙalumma walbaharu kogunan duniya gaba ɗaya a tara ruwansu da tafkunansu duka ya mudduhu a maida shi tawada min ba'dihi sab'atu abhurin bayan waɗannan kogunan na duniya a samo kamar su sau bakwai a tara ruwan wuri ɗaya a ce ga tawada za a rubuta kalmomin Allah nimomin Ubangiji manufa ta Ubangiji za a rubuce, da itatuwa da tsinke da ciyayin duniya a maida su alkalami, a samu wasu kamar su suma, sau bakwai a tara a ce za a rubuta ni'imar Ubangiji ko kalmominsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma na fidat ruwa. Wannan alkalman saboda rubutu sai sun ƙare, wannan tawadar sai ta ƙare. ma na nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba su kare ba kalma Allah tana nan yahudawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yana gaya musu cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi mawadaci shine mai cikakken iko babu wani wanda yake da ilimi iliminsa ya zama cikakke duk abin da ka samu ɗan kaɗan ne aka baka ilimi kaɗan ne sai suka ce a ah, to wai wannan kam wa ma'utitu minal ilmi illa qalil da ka karanta mana kan muhammadu da mu kake koko da mutanen mutanenka ƙureshawa wai ba ba ku wani abu na ilimi ba sai ɗan kaɗan suka ji kai ɗaya da mu kake ne koko dai da larabawanku mu dai ka karanta a ƙura'ani an ba mu taura, an ba annabi musa attaura wacce tibiyanan likulli shayi an ce tibiyanan likulli shayi ta bayyana komi to kuma mun karanta ta sannan ka ce an ba mu kaɗan ya ce dukkanku da ku da larabawan da ku ayat take idan kuka dubi irin ilimin Allah na kudin ba komi ba ne a taurar kaɗan ne daga cikin ilimin Allah Allah ya tsakuro ya ku. shi ne sai Allah ya saukar musu da wannan aya cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin akalamun ai idan da ilimin Allah kalmominsa yau kuna so a rubuce su a taura da alkalami ɗaya sai ka gama rubuta ta alkalamin bai kare ba to kalma ta ilimin ubangiji idan da za a tara tsinken duniyan nan da itatuwansu a faffaskara a tsatsaga a maida su alkalumma ruwa da kuma wa'insu kamar su sau bakwai a samo tekunan duniyan nan da tafkunansu da koramu da koguna ƙanana duk a tara ruwan a samu wani kamansa sau bakwai a tara guri ɗaya a ɗauko waɗancan alkalumma a rika tsomawa ana rubuta ilimin Allah so ake a gure shi Allah ya ce ma na nafidat kalimatullah wayannan duk za su kare ruwan ya ƙare, itatuwan su ƙare, tsinken ya kare ilimin Allah yana nan Khadir ne fa suna tafiya sai tsuntsu ya zo cikin teku ana tafiya da su a jirgi sai wani tsuntsu ya sauko cu sai ya tsokani ruwa haka sai ya koma sama fir ya tafi sai ce me kuke gani yanzu tsuntsun nan ya ɗebi ruwa da yawa a teku ya ce haba mai ma ya ɗiba ya ce to haka duk ilimin da kaga ana sarrafawa a duniya bai wuce kamar wannan wanda tsuntsun nan ya ɗan caka ya tafi ba sauran na tekun shine na Allah duk kimiyyar da kaga ana yi bai wuce ɗan tsokana ɗaya ne Allah ya watso mana ya raba mana muke ta fama wannan ya ce ya yi digiri wancan diploma wancan farfeso wancan waye ana ta yi duk bai wuce ɗan tsokana ɗaya ba sauran mai yawan na Allah ne shi ya bar wa kansa sani al'ilmu inda Allah ilimi yana wajen Allah to inda za a tara wayannan abubuwa na duniya gaba ɗaya ba a isa a rubuce ilimin ubangiji ba da sai sun kare ilimin yana nan Allah ya ganar da mu ai inna Allah Allah azizu mabuwayi ne ya gagari kowa ya gagari komi ya buwayi kowa ya buwayi komi hakimun kuma goni ne a cikin aikinsa babu wanda zai yi irin aikin Allah Allah ya ganar da mu haka Allah ya ce ma ba. ma khalqukum wala ba'sukum illa ka wahida hmm. inna Allah sami'un basir wani da aka ce ai idan aka tashi ranar tashin alkiyama za ta da mutane gaba daya da dai ya yarda Allah shi yake halitta tunda yana ganin a garinsu sai an dade ya haifi ɗaya eh wannan ai ya dade yana ta kokari sannan ya yi shi ko sannan can ma a haifi wani can ma a haifi wani turan da za a tashi kuma an ce rana ɗaya za a tashi da duk wa'inda suka mutu tun daga farko har ƙarshe duk duniya za a kwanta kuma a tashe su rana ɗaya waye mai wannan aiki aka ce Allah shi kaɗai duka lokaci ɗaya <laughs> shi yana ganin girman abu Allah ya ce to ai ma khalqukum wala ba'sukum da halitta ku da tayar da ku duka ba wai Allah zai bi wannan yayi masa nasa aikin daban ba ya zo ya tada wannan sannan ya tada wancan sannan ya bi ya tada wannan mm, illa ka nafsin wahida duk gaba ɗaya kamar tayarwar rai ɗaya zai musu shi dukansu a matsayin rai ɗaya kawai zai musu kamar kai ne a yanzu a kwamfuta ka tattara abubuwa ta yawa sai ka tura su lokaci guda ba za su shiga ba ko kuma ka tattara su gaba ɗaya ka rushe su ba za su rushe ba to haka Allah yake aikinsa kun fayakunu kawai lokaci ɗaya ne zai ce kun ku zama fayakun sai ga abu yana kasancewa illa ka nafsin wahida yana daidai da ta da rai ɗaya dukkan jama'a dukkan mutanen duniya khalqukum wa ba'sukum halitta ku da tayar da ku a gun Allah bai wuce aikin rai ɗaya ba inna Allah sami'un basirun Allah sami'un mai ji ne yanda yake jin maganar ka da tawane da tawane kamar yanda yake jin maganar mutum ɗaya basirun yanda yake kallon ka kai kaɗai da yanda yake kallona da yanda yake kallon wancan kamar yanda yake kallon mutum ɗaya karka tsammanin waya sai ya waiwaya ya dubi na baya shi Allah ba haka bane halitta ku da tayar da ku kamar rai ɗaya ne duba yanayin ku da kuma shauraron ku da duba ayyukanku kamar kallon aikin mutum ɗaya ne yanzu kayan aka baka tsaron mutane mutum ishirin a ce ka rika kula da aikinsu noma ake ka rika kallon noman kowa fa kun yasa karka yadda ya binne ciyawa kila kana kallon wannan wancan zai bunne eh? to shi Allah gaba ɗayan mu yana kallon mu duk wanda ya bunne wani abu ya gani eh? kallon na irin kai wanda kake wa mutum ɗaya ma bai kai ma irin nashi ba don mutum ɗaya ma kai yana iya yaudararka ce wancan fa me yake a can kana daga kai zaka kalli wancan sai ya ha'inci kafin ka dawo to amma shi Allah ba a ha'in da shi Allah ya datar da mu Allah sami'un Basiru. jinsa na ji zai muku zai shaurare ku ne ya ji abin da kuke yi ya ji abin da kuke faɗi kamar yana shauraron mutum ɗaya haka kuma ganinsa yana kallon ku kamar mai kallon mutum ɗaya wannan aiki sai Allah ne yake yin irinsa ka dubi duk duniyar duniya ba duk duniyar duniya ba wai garin ku kadai ba ba gidan ku kadai ba ba wai inda kake kawai ba ko ina ba kuma jama'ar mutane kaɗai ba ba jama'ar aljanu kaɗai ba da dabbobi da ƙwari da shauran duk abu mai rai halitta yana kallon su lokaci guda ya san kowa lokaci guda kuma ya san halin da kowa yake ciki duk damuwar ku kuma kuna faɗi ya san damuwar kowa wannan ba Allah ba mabuwayi ba wa zai irin wannan shine al-azizu mabuwayi al-hakimu gwani a cikin aikinsa Allah ka ba mu ikon gane Allah da kuma fahimtar matsayinsa mu kuma riko da shi wallahi duk mutumin da bai gano Allah ba dole ka same shi yana kame kame sai ta kame kame rashin gane Allah ne yasa ake kame kame Allah ya kare mu da kame kame na'am babu tambaya alam tara anna Allah yuli الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير الله يتي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار كي mai karatu ko mai shauraron karatu ka duba mana ka gani yanda Allah yake shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil laili yake kuma shigar da yini cikin dare waɗansu sun ce akan shigar da yini cikin dare sai daren ya ƙara tsawo wani lokaci kuma shigar da daren cikin yini sai yinin ya ƙara tsawo wayansu malamai suka ce a'a akan shigar da daren ne cikin yini sai kawai kaga yinin ya bace duhu ya zo dare yayi ana nan ana nan kuma sai a kawo daren a rika cuso shi cikin yini shi ma yinin sai ya bace sai daren ya mamaye wannan shine yuliju laila fin nahar wa Yulijun nahara fil laili yanzu ɗazun nan ba a daɗe ba muke ta cin abinci cikin dare amma da Allah ya tashi yana turo yininsa sai aka ce ai ga alfijir na yana shigowa cikin daren yana shigowa cikin daren bai mamaye daren ba yanzu yanzu ina dare ya tafi to jira ka ga ƙarshen yinin shi ma za a rama shi ma daren yana tafe zai rama ya mamaye shi wa yake yin wannan aikin don Allah akwai mai taimaka masa me muke biya to ya ce fa mu bauta marfa sakamakon da za mu yi masa mu bauta masa shi yake mana wannan aiki kar mu hada shi da kowa kar mu yi mar tarayya eh wasa kara shamsa wal kamara ku duba yadda ya fore mana rana da wata ranan nan ga ta nan yanzu kana kallonta zai ka ce kai kai kai rana ta yi hmm. karfe kaza muka yi alkawari Allah saka da alheri ko idan da ba ta fitowa fa ba mu gane ba duhu ba dare haka kawai haske ne kal a zauna da haka ko kuma duhu ne dudum ba haske aka zauna da haka ba yawo babu fa wanda zai mana wannan idan da Allah zai dan gwada mu na sati ɗaya ya cire yini na sati ɗaya na'urorin duniya duk a taru da amerikawa da jamusawa da japanawa da chinawa duka su taru su ne suke da kimiyya ko a ce a ɗan samu a taimakawa duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi taro a samu yini zai yi ina za su samu ne to ba dare to shi yasa Allah a ƙura'ani ya gaya mana haka yi yace yanzu ku bani labari idan da Allah ja'alallahu idan da Allah zai sanya muku allaila dare tsarmadan ya tafi sakakakaka kawai dare ne zalla man ila'un wani Allah kuke da shi ya atikun ya'in da zai kawo muku haske kuna da shi to idan kuma aka bar ku cikin yinin kawai sakakakaka ba dare man ila'un ya atikun bilailin taskununa fihi wani Allah kuke da shi wanda zai kawo muku dare har ku nutsu a ciki wa yake yin wayannan abubuwa yayi dare yayi ni Allah to wa ce a bauta masa shi kadai to me yasa kuma ake masa tarayya ake rena shi shi ba zai iya yi ba sai an masa ma dan kara masa wayansu shi kadai ba zai iya ba shi da yayi wannan ya bai gagara ba amma ba zai iya kare ka ba eh? bai isa ka dogara da shi ba sai ka dan nemi wa'insu abubuwa wanda su ma halittu ne kila ma kafi wannan abun da kake nema ya kare ka to Allah ya sauƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya ya hore muku rana lokacin da za ta fito sai ta tafi baka kofar gaba ta ɓace gobe ma ai kana jiranta za ta zo kawai kana jiran gobe za ta fito hankalin eh, hankalinka yana kwance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen sakkara shamsa wal kamara kullun jiri ila ajalin musamma ila ila ghayatin mahduda aka ce wannan tafiyar da rana da wata suna tafiya ne ila rayatin mahduda zuwa ga wata matuƙa wacce aka iyakance musu waƙila ila yawmil qiyamati aka ce a'a suna nan suna ta musayan aiki har a tashi alkiyama haka fassara biyu wayansu suka ce suna ta yi har lokacin da za a kayyade musu kafin alkiyama wadansu suka ce a'a suna ta tafiya ne suna wannan aiki har a tashi alkiyama to kowace fassara cikin wayannan fassarori guda biyu tana da inganci to sai dai fassara ta farko wanda aka ce zuwa wajen lokaci da aka ƙayyade sun ɗauki fassara ne a jikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa e yake gaya wa abu zarril gifari radiyallahu ta'ala anhu e wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihu muslim hadisi yace anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala ya abadar ya kai abu zarri a ta dari, aina ta zabu hazihi shams ko kasan inda ranar nan take tafiya yanzu ya nuna masa rana tana ta tafiya ga ta can za ta faɗi ya ce ko kasan inda za ta ƙultu allahu wa rasuluhu ala na ce allah da manzonsa ne kawai suka sani kala sai ya ce fa'inna ta zahabu fa judu. tafiya take ta faɗi gaban al'arshin allah ta yi sujuda ta hata al'arshi ƙarƙashin al'arshi duk sanda ta tafi sai ta je ta yi sujuda za ta je ta yi sujuda ta kai cappa gaban mahaliccinta Allah subhanahu wata'ala kamar aikin da ya sa ta na wannan yinin na gefe kasa kaza na gama ya ce to koma ka juya ka bi ta gefen kasa kaza sai ta tafi ta je ta kai har ta dawo kasar ku kuma sai ku ga ta kullo muku wannan shine aikin da Allah ya dora wa kasa summa tasta'zinu in ta gama sujuda sai ta ce to ina neman izini kuma yanzu zan koma tasta'zinu rabbaha ta nemi izinin ubangijinta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a bata izini sai ta sake wucewa ta tafi ta yi aiki fayushiku an yuqalu an an yaqula laha yace an kusa wata rana in ta je ta yi sujuda ta tsaya tana rawa tana karkata tana makyarkata na tsoron Allah tana cewa ya Allah yau kuma sai ina yanzu in koma ne inda nake kamar kullum in ci gaba da aiki kamar kullum ko ko aiki ya canja sai a ce da ita yau aiki ya canja irji imin haisu jiti yau muna so ki koma inda kika fito nan ta bi ta je sai aka ce ta dawo ta wurin dama da za ta fada yamma muka ga ta bi ta bace ko eh. to an ce ta komo ta gurin kuna jira da safe ku ganta gabar eh. kawai ku ganta yamma to rannan fa aiki ya kare rannan in ka tuba ma Allah ba zai karba ba daga rannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace an rufe kofar tuba rannan ne kuma za ka ga mutane suna ta tuba don duk wanda ya ga rana ta fito yamma to dole zai yi istighfari ya tuba ko lokacin ya cika to don haka wannan ayar sai dai mu mubarta kenan insha Allah sai gobin Allah da sai mu bi ta kanta Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu